It is also to send signal that peace has finally returned to Maiduguri and its environs. Ya ce wannan yana nuna mana cewa zaman lafiya ya so mu dawowa birnin Maiduguri da kewaye kuma wannan abin farin ciki ne gare mu. Ya ce lokaci ya wuce da 'yan Najeriya su dinga neman ƙarin wa'adi a ƙasar Saudi Arabia saboda gazawarsu na kwashe ta kafin rufe sokan jirgin sama na Sarki Abdulaziz da ke Jidda. I would like to note here that any airline that flies female pilgrims without Muharram will have it self-blame for any future patronage. Mataimakin ya kuma gargaɗi duk wani kamfanin jirgin sama da ke jigilar manyata aikin hajin bana da su guji ɗaukar duk wata mata ba tare da muhallin ta ba. Ya ce duk wani kamfanin da ya hakan ya yi kuka da kansa don kuwa ba a sake amincewa da kamfaninsa ba. jima mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar Dittat ya jawo hankulan manyata aikin hajin bana ne kamar haka. alhazanmu muna fatan da roƙon Allah subhanahu wataala cewa tun da yanzu kun fara aikin ibada ku kuma da haka dole a ci gaba da hakuri a ci gaba da zamantakewa ta kwarai shi ma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam jin hankulan manya ta aikin haji musamman ma mata yayi kamar haka na farko ku tsaya ku yi ibadan da ya kai ku ku yi mana adoyin da zai zaman lafiya a borno da yobe da najeriya gaba daya in kun sauke wannan nauyin na allah shi ne ku fara zuwa jidda shi ma gwamnan jihar borno honorable kashin shettima kiraye da manyata aikin hajin banan da zaman to jakadu na gari yayin da suke gudanar da aikin hajin bana a kasa mai tsarkin su zama jakadu na gari kuma in sun je kasa mai sarki sai su roka mana Allah Allah ya sa zaman lafiya da aka fara samu a garin nan ya fara wasuwa duk cikin jiha da kuma kasa baki daya domin ba zaman lafiya ba za su taba samun ci gaba ba shine dai babban umarni da zan yi musu kar su je can su mu kunya kar su yi abin lalata na kuma matsa na dabje bakin jirgin inda na tada manya tasirin layi suna kokarin hawa jirgin saman bayan tantance su da hukumomi suka yi wanda kuma zan tada wani daga cikin manyatan kamar haka ya suna malamin muna na audu idrisa imta daga goza local government an samu wani tantance ka eh kuma baka komi da ya kamata a ce an yi tafiya da shi komai yayi daidai kamar kudin da ake kira a BTA an baku eh an ba mu tun kafin mu zo airport ni dai fata na dai Allah isar da mu lafiya kuma Allah ya sa mu dawo lafiya kuma mun je za mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya kuma da kasar mu Borno jirgin ya dai tashi ne da misalin karfe hudu da rabi na rana